bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maraba da wannan yammaci na ranar asabar 21 ga watan da al'ula hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف zabidi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasinmu na 96 inda za mu tashi akan hadisin anas ɗan malik allah kara masa yarda malam ya ce an anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi sallama da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi rahrahin fihi shay'un min ma'in fa wada'a asabi'ahu fihi ƙala anas فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه فحرزت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da ya ce a kawo masa akushi ko kuma abin nan kwatanniya mimma in ta ruwa fa ya bi qadahin rahra sai aka zo masa da wata kwatanniya mai fadi fihi shay'un mimma da kwai dan ruwa a cikin wannan kwatanniya fa wa ba a fihi sai ya sanya yan yatsunsa a cikinsa qala anas anas yace faja'altu anzuru ila al-ma'i yanbu'u min asabi'ihi sai na rika ganin ruwa yana bubbuga daga 'yan yatsunsa sallallahu alaihi wasallama fa harastu man tawadda'a minhu sai na kiyasta mutanen da suka yi alwala daga wannan ruwa ma baina sab'ina ila tamanin tsakanin mutum sab'in zuwa mutum tamanin wannan hadisi ya gabata har guri biyu ya gabata a can baya babu iltimasil ma lokacin da muka karanta babin da ya magana akan fita neman ruwa yayin da ba aka zo a lokacin sallah ya zo ba a samu ruwa ba a fita neman ruwa ko ba a fita ba mun yi sharhin sa a can haka nan kuma a wannan babi shine hadisi na 148 a nuskata hadarat salatu fa qama man kana qariban min al masjid wa baqiya qaumun fa utiya an-nabiy bi can aka ce mikhdabin min hijara nan kuma aka ce qadahin rahra wanda duk yana fassara maka junansa ne wato kwatanniya ta dutse ko kuma kwatanniya mai faɗi rahrahin ai wasi'a wacce take da faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayensa ko 'yan yatsunsa a cikin ɗan ruwan da yake cikinta sai anas ya ce sai na rika ganin ruwa yana buga daga cikin 'yan yatsun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da ke wannan guri kowa daga cikinsu sai da ya samu ya yi alwala daga wannan ruwa ma bai na sab'ina ila tamanin wanda adadinsu tsakanin mutum saba'in zuwa tamanin don haka sharhin hadisin ya gabata wa anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawadda'u bil muddi daga dai shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaghtasilu bis-sa'i annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wanka da sa'i guda wato mudu hudu ila khamsati amdadin har zuwa mudu biyar wa yatawadda'u bil muddi yana kuma yin alwala da mudu guda wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babul wudu'i bil muddi wato babin da yake magana akan yin alwala da ruwan da bai fi mudu ɗaya ba mudu ɗan ƙanƙanin abin awo ne wanda bai wuce kofin da ɗayan mu yake shan ruwa a ciki ba ana ƙiyasta shi da mudin abin da muddun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a yanzu a lissafi irin na zamani ana cewa mudu guda shine abin da zai baka gram 625 shine mudu ɗaya kenan sa'i zai kama gram abin nan kilo biyu da rabi wato gram ɗari biyu da dubu biyu da ɗari biyar shi zai baka sa'i guda don haka duk abin da za ka ɗauka ka auna tsaba wato ka auna gero ko shinkafa da shi ya baka gram ɗari shida da ashirin da biyar wannan shi ne mudu ɗaya idan ka riɓanya wannan adadi gida hudu shi zai baka gram 2500 wanda shine kilo biyu da rabi to kilo biyu da rabi shine sa'i guda idan aka ce a fitar da karfi da kai sa'i ga kowane mutum shine ka fitar da abin da nauyinsa ya kai kilo biyu da rabi wasu malamai sukan ce kilo biyu da ainihin gram 400 kaga dai duk babu tazara da yawa Ifemin ya faɗi wannan amma ba tazara da yawa tsakanin kilo biyu da rabi ko kilo biyu da gram ɗari hudu kama cike lissafin a samu rawun nan ba kamar yadda suke faɗa ya fi a ce ka bashi da kilo arba'in ɗin ka ce kilo biyu da rabi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka da ruwan da bai wuce sa'i guda ba wato mudu hudu bai wuce inda za ka auna shi nauyinsa bai wuce kilo biyu da rabi ba ila khamsati amdad har zuwa mudu biyar har mudu biyar wato ya takaita wani lokaci ya takaita akan mudu hudu wanda shine sa'i guda wani lokaci kuma ya dan kara har ya kai mudu biyar ibnu hajar al-asqalani Allah ya kara masa rama yake cewa tamkar anas dan malik a nan da yake gaya mana tamkar bai ga inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ba ya yi amfani wajen wankansa da sama da abin da ya ambata wato da sama da mudu abin nan da mudu biyar shi iya abin da ya gani kenan kodoluwar abin da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da shi na ruwa yayin da yake alwala amma muslim ya ruwaito hadisi daga nana aisha Allah kara mata yarda take cewa ta kasance tana yin wanka ita da manzo sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin daga ainihin kwatanniya guda ɗaya wa huwal faraku wannan kwatanniya guda ɗaya kuma ita ce farak farak kamar yadda ibnu uyaina da imamu shafi'i da waninsu daga cikin malamai suke cewa alfaraku shine salasatu asu'in sa'i guda uku sa'i guda uku zai kama mudu nawa kenan mudu hudu sa'i daya mudu shida a ah, mudu sha biyu huru hudu sau uku shi zai baka sha biyu mudu sha biyu kaga kenan zai kama kilo nawa kenan biyu da rabi biyu da rabi sau uku kaga kilo bakwai da rabi to kaga ita abin da take cewa sun yi wanka ita da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin kwatan da yadda za ta yi faɗin wannan ko za ta ci wannan abu na ruwa kilo biyu abin nan kilo bakwai da rabi shi kuma anas ya ce ila khamsati amdad shi yasa ibn hajar ya ce tamkar shi iya abin da ya gani kenan amma kuma aisha allah ya kara mata yarda ga abin da ta ci haka nan imam muslim ya ruwaito a wani hadisi nata take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama kana yaktasilu min ina'in yasa'u thalathata amdat manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi wanka a wata ne yadda da ba za ta wuce ta ci mudu uku ba kaga bai kai sa'i ma guda ɗaya ba kenan haka ne kaga kenan wannan yana nuna banzu sallallahu alaihi wasallama yana amfani da ruwa gwargwadon bukata akwai lokacin da zaka bukaci ruwa da yawa akwai kuma lokacin da zaka buƙaci ruwa ɗan kaɗan ya danganta da irin buƙatarka wanda ya tashi daga aiki ba daidai yake da wanda yana kwance kan gadansa ba babu inda ya je idan suka shiga wajen wanka ka gaba eh, wato amfani da ruwansu zai sha bambam wanda ya yi ni cikin rana yana dako ya yi gumi sharkaf eh, ya yi ƙura yana hamami ba ɗaya yake ba da wanda yake cikin ofis ɗinsa ac na busa shi tana numfasa shi ba ɗaya suke ba yayin da za su buƙaci ruwa wajen yin amfani da shi saboda ka wancan zai buƙaci ruwa sosai domin kawar da dattin da yake jikinsa wanda kuma wannan ba zai buƙaci irin wannan ruwan ba saboda babu irin wannan dattin tattare da shi saboda haka suka ce wannan a bambance-bambance da aka samu wajen kaddara ruwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amfani da shi yana komawa ne zuwa ga bambancin yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi a ciki da bambancin bukata al'aini badruddin al'aini wanda ya saba ya ci gyaran hafiz ibnu hajar a cikin maganganunsa lokaci ɗaya suka yi lokaci guda kuma suka rika rubuta littattafansu ibnu hajar yana rubuta fathul bari a gefe guda shi kuma wancan a gefe guda yana rubuta umdatul kari idan ibnu hajar ya tattara abin da ya tattara ya imla'insa ga ɗalibansa a cikin ɗalibansa sai wasu su saci wannan abin da ya rubuta sai su kai ma wancan malami badruddin al-aini shi kuma sai ya kwafe da ibn hajar tsab ya kwafe tsab abin da bai masa ba kawai sai ya yi wata tirjiya haka sai ya ce qala ba'dhum wasu sun ce to da kaji ya ce qala ba'dhum to ibn hajar yake nufi makocinsa amma kuma zaka duba sai ka ga abin da ibn hajar din yake faɗa kusan shine yake maimaitawa shi yake kwafewa hatta kalmomin da yake sarrafawa na ibn hajar din ne yake ɗauka yadda suke ba tare da ya sarrafa su ya canza musu kama ba amma duk inda ya ga ibn hajar ya yi wani abu da shi yake hange kamar tuntube ne to anan sai ya tashi tirjiyar sai ya ce to ƙala zuhu. kun san irin rigima ta ilimi ba ta tada ƙura ba ba ta barandami da adda ba ba ta zage-zage ba rigima ta ilimi tana da tsanani tsakanin mabiya mazhabar shafi'iyya da mabiya mazhabar hanafiya badruddin al-aini ba hanafi ne hafiz ibn hajar al-asqalani ba shafi'i ne kuma duk suna rayuwa a lokaci guda a guri guda a alkahira kuma kowanne yana jin kansa ta fuskar ilimi da mabiya saboda haka sai ya zan kowa baya raga kowa to lokacin da ibnu hajar ya faɗi waccan magana ta cewa wala Allah wala Allah Anas bai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka da sama da mudu sama da mudu biyar ba domin shi ya ce ila khamsati amdad ko zuwa mudu biyar ita kuma na na Aisha ta ce sun yi wanka tare da manzon Allah a cikin wata kwatanniyar da sa'i uku ce ita ce alfarak kaga an wuce mudu biyar nan to shine shi al'aini yake cewa anas ba ya ce iya abin da za ka yi amfani da shi kenan ba kada ka wuce kada a ƙara ko ka a rage yana ba da labarin abin da ya gani ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma al'amarin na samun canji da saɓani gwargwadon saɓanin bukata ya ce kuma wancan hadisi na na aisha ba yana nufin cewa ita na aisha da annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin amfani da dukkan ruwan bane cewa akai kwatanniyar za ta ci sa'i uku amma wannan yana nuna cewa annabi da shi da rana aisha duk sun malalar da wannan sa'i uku din ƙasa girman kwatanniyar take ba da labari ba iya ba ruwan da ya amfani da shi ba ya ce dai gayar abinda wannan magana ta take nunawa shine ita da manzo sallallahu alaihi wasallama suna yin wanka a kwatanniya guda ɗaya wanda wannan kwatanniyar ana kiranta alfarak alfarak kuma shine abin da yake cin sa'i uku kasancewar suna wanka tare ba shi yake nuna cewa suna amfani da dukkan abin da yake cikin wannan kwatanniyar na ruwa ba haka nan maganar da aka yi na mudu guda uku shi ma ba yana nufin cewa suna zubar da wannan mudu guda uku din gaba ɗaya ba wannan shine abin da shi al'aini yake ganin zai yi gyara akan maganar ibnu hajar da yake cewa anas wala Allah ya bada labarin abin da ya gani to sai dai ni ban ga wani gyara a nan ba tabbas abin da ya gani ya faɗa aisha kuma ta faɗa abin da ta gani saboda haka ibnu hajar bai faɗi abin da ya saba wa abin da aini ya faɗa ba illa kawai kowa dai ya yi nashi ya yi amfani da tashi salon maganar wajen ya isar da saƙon amma saƙon iri ɗaya ne wannan babi na amfa wato bayani akan yadda mutum zai yi amfani da ruwa yayin da ya zo alwala ko ya zo wanka kuma yadda zai dace da sunna hadisai da dama sun zo banda hadisin anas akwai hadisin da muslim ya ruwaito daga safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safinatu namiji ne ba mace ba kakkace radiyallahu anha safinatu radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghtasilu bisa'i wa yatawadda'u bil manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wanka da sa'i guda yana kuma yin alwala da mudu daya kaga wannan yayi daidai da hadisin Anas dan Malik wanda yake a gaban mu hakanan a ruwayar tirmizi yake cewa innahu kana yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i sannan abu dawud ya rawaito hadisi har ila daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaktasilu bisai sai wa yatawadda'u bil-muddi kaga ita ma ta kawo kwatankwacin abin da Anas dan Malik ya kawo a wannan hadisi haka nan Abu Dawud ya fitar a cikin littafinsa as-sunan daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaktasilu sai wa yatatahharu bil-muddi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da sa'i guda yana yin tsarki tsarki anan yana nufin alwala din haka nan abu dawud da nasa'i sun fitar da hadisin ummu awara take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a ya zo zai yi alwala fa utiya bi ina'in fihi ma sai aka zo masa da wani akushi wanda yake dauke da ruwa qadaru sulusai muddi tace ruwan gwargwadon sulusi biyu na mudu sulusi biyu na mudu wato kamar kaga bai kai ma mudu ɗaya ba kamar a raba mudu gida uku a kawo masa kashi biyu cikin uku da shi ya alwala kaga ruwan kaɗan ne sosai ashe kaga wannan yana komawa zuwa ga saɓanin yanayin da mutum ya samu kansa a ciki akwai lokacin da zai samu kanshi a cikin buƙatar ruwa sosai yayin da zai alwala akwai kuma lokacin da zai samu kanshi a cikin yar kaɗan bukata wato ɗan ruwa kaɗan sai ya ishe shi wajen yin alwala to wannan shine ake la'akari da shi ba za ka iya iyakance ruwa ka ce ga iya ruwan da kada a wuce shi ba amma kuma hankali ya san abin da ake cewa israfi da zarar mutum ya yi israfi a cikin alwala ko a cikin wanka ya yi barnar ruwa to shi da kansa ya san ya yi idan kuma bukata ce ta sa shi shi da kansa ya san gwargwadon wannan bukata ɗin da irin abin da zai ishe shi na ruwa hakanan ibn khuzaima da ibn hibban da alhakim a cikin musadrak sun ruwaito hadisin abdullahi ibn zaid sun ruwaito wannan hadisi na cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala da gwargwadon kashi biyu bisa uku na mudu abdullahi bin zaid ya ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama banda wannan imam al-bukhari da muslim sun ruwaito daga abu ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib annahu kana huwa wa abuhu ya kasance shi da mahaifinsa muhammad ya kasance tare da mahaifinsa ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib wanda aka fi sani da zainul abidin kana huwa wa abuhu inda jabir ibn abdullah ya kasance shi da mahaifinsa suna gaban Jabir ibn Abdullah wa inda hu qaumuhu Jabir ibn Abdullah kuma na zaune cikin mutanansa, cikin jama'arsa fa sa'aluhu anil ghusli sai suka tambaye shi dangane da wanka fa qala sai Jabir yace yakfika sa'un sa'i daya ishe ka kai wanka wato mudu hudu fa qala rajulun sai wani mutum cewa ma yakfini ni ba zai ishe ni ba fa Jabir sai Jabir yace da shi kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran sa'i ɗaya ya ishi wanda ya fi ka tsawon gashi ya fi ka yawan gashi au khairan minka ya ishi wanda ya fi ka alkhairi yuridu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama thumma amma na fi thawbin sannan yayi mana limanci a cikin taguwa guda ɗaya wato anan yayi masa martani shi yana ganin sa'i ɗaya ba zai ishe shi ba shine shi Jabir ce to wanda ya fi ka yawan gashi idan kana maganar wato takama da gashi ne to manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka alkhairi amma shi da kansa abin da yake amfani da shi kenan lokacin da zai yi wanka malamai jumhurin malamai sun ɗauki wannan hadisin a babin mustahabbi wato mustahabbi ne mutum idan zai yi wanka kada ya wuce sa'i guda idan kuma zai yi alwala kada ya wuce mudu guda abinda malamai suka ce wannan mustahab'i ne ba su wajabta wannan ba mutum ɗaya ne aka samu ya wajabta shine ibnu sha'ban wani malami daga cikin malaman malikiya wanda malamai ba su waiwayi maganarsa ba ba su ɗauki maganarsa a bakin komai ba domin wajabta wannan ba shi da wani dalili domin abinda galibi an hikaito maganar annabi aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallama a wannan babin ana ba mu labarin abin da ya aiwatar ne ba wai umarni ne ya yi ba inda ya tsayar da kowa cewa kada ya wuce wannan umarni ballantana a ɗauki abin a sanya shi a cikin babin wajabci sai dai ka bar shi a babin mustahabbanci to shine ce malamai da dama abin da suka yadda da shi shine yin haka mustahabbi ne domin da dama waɗanda suka ba da labarin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai haka suka kaddara alwalarsa haka suka kaddara wankansa wanka da sa'i guda alwala kuma da mudu guda wannan idan ba wato babu wata buƙatar da za ta sa a ƙara ruwa sama da haka domin idan an samu buƙatar ƙarin ruwa ɗin to babu komai dan in kara bal ma idan har ya kasance ruwan ba zai biya bukata ba sai da karin to karin a wannan lokacin ya zama muta'ayyin ya zama tilas ya zama lalle sannan suka ce wannan liman kana mu'tadilan liman kana fi min yakunu khalquhu mu'tadilan wanda sa tsaka tsakiya ce amma wanda yake shirgege kaga dole ne anan kaɗan kaɗan ɗaga masa kafa ya ƙara wani kato ne wato sa'i ɗaya ba zai ishe shi ba in ka ce yayi da sa'i ɗaya fi sabi layi ka ce kada ya wanka saboda haka kaga sai ƙara akwai kuma wanda yake ɗan firit shi sai ka raba sa'in <laughs> gida biyu sai ya dawo biyu ibnu battal a cikin sharhin da yawa bukhari yake cewa malamai sun yi saɓani shin da a ce mutum zai yi alwala da ƙasa da mudu ɗaya ko ya yi wanka da ƙasa da sa'i ɗaya shin wannan alwalar ta yi ko kuma wankan ya yi sai wasu daga cikin malamai suka ce ba ta yi ba wankan ma bai yi ba saboda abinda hadisi ya zo da shi shine sa'i guda da mudu ɗaya wannan maganar ana jingina wa sufiyanu sauri da kuma mutanen kufa amma idan muka koma baya za mu ga hadisin aisha da take cewa ya yi wanka da mudu uku kaga mudu uku bai kai bai kai sa'i guda ba ashe kaga cewa in an yi da ruwa ƙasa da sa'i guda wankan bai yi ba wannan maganar kuskure ce don haka wasu malamai suka ce yin wanka da mudu ɗaya ko da sa'i ɗaya bai zama wato yin alwala da mudu ɗaya ko wanka da sa'i ɗaya bai zama wajibi ba illa iyaka waɗannan hadisai suna ba da labarin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsagaita wankansa da alwararsa da shi kenan eh, wato lokacin da yake wanka ko lokacin da yake alwala ba wai yana iyakance maka cewa abin da bai kai haka ba kada ka yi amfani da shi ta yiwu ya kasance kayi alwala da ƙasa da mudu ɗaya wannan babu komai don ka alwala da ƙasa da mudu guda matukar dai wannan alwalar ta wato ka kyautata alwalar ba wai kawai shashafawa kai ba domin akwai bambanci tsakanin shafa da wankewa wankewa dole ya zan ruwa yana gudana yana diga shafa kuma kaga ruwa baya gudana baya diga saboda haka idan har kaga shafawa kake yi ba wankewa ba to wannan shafa ce ba wankewa kai ba saboda haka ba alwala kai ba abinda dai a waɗannan hadisai suke nunawa suna faɗakarwa ne akan wato a yi tsimi da tanadi wajen amfani da ruwa a guje wa yin almubazzaranci da ɓarnar ruwa musamman ma a wannan marar da muke ciki ko kai ma zai fi maka sauki idan karki kai riko da wannan sunna ka umarci iyalanka su yi riko da wannan sunna za ka rage adadin gare wani da kake saya ko jarkokin da kake saya na ruwa a kullum abinda dai kawai ake bukata a samu isbagi yayin da za yi alwala din ka cika gaban alwala ko da kuwa da ruwa kaɗan ne idan har an samu isbagi wato ka cika gaban alwala wajen wanki wajen wankewa to ko da bai kai mudu ɗaya ba wannan alwalar taka ta yi shi kuma almubazzaranci da barna da ruwa ko ma barna da dukkan wani abu na alkhairi wannan abu ne da shari'a ta hana shi akwai hadisi sahihi wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da ibnu Majah suka ruwaito daga abdullahi ibn Mughaffal da kyakkyawar salsala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sai ko fi hadhihi al-umma qaumun ya'taduna fi tuhuri dua za a samu wasu mutane cikin wannan al'umma waɗanda za su rika ƙetare iyaka wajen tsarkinsu da kuma wajen addu'arsu wato za su rika wuce gona da iri da almubazzaranci yayin da suke alwala ko suke wanka yayin da suke amfani da ruwa za su rika almubazzaranci ko kuma a same su ya ataduna fi du'a suna yin addu'a har ma su wuce iyaka domin za su roki abin da bai halatta su roka ba ko su roki abin da al'ada da sunna ta ubangiji bata gudana akan yin sa ba sai su rika roƙon wannan to wannan yana daga cikin al da fi du'a wanda haramun ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa waɗanda za su zo su yi irin wannan suna daga cikin al'ummar da za ta kangare cikin wannan al'umma to wannan magana ta ƙarshe ta cewa mustahabbi ne ka karanta ruwa bakin iyawarka ba tare da kayan almubazzaranci ba ita ce maganar malik ita ce maganar jama'a da dama daga cikin magabata ita ce maganar imamu shafi'i ita ce maganar al'imam ishaq ibn rahuya alhanzali allah ya ji kansu gaba ɗaya sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai Allah ya ji kansa da ramasa sai yake cewa inna li rakwa aw qidhan aw qadahan yas'u nisfa al-mudd aw nahwahu wa ana atawadda'u minhu wa rubbama fadla fadlun sa'id ibn musayyib yace ina da wata kwatanniya ko akushin da nake yin alwala da shi ko kace buta ina da buta wacce nake alwala da ita abinda za ta ci wannan butan na ruwa shine rabin mudu ko kwatankwacin rabin mudu kuma ina yin alwala da wannan rabin mudun din har waye saura Suleiman ibn Yasar shi ma ya faɗi irin wannan maganar waɗannan malamai biyu suna daga cikin manya-manyan malaman Madina Alƙasim ibn Muhammad shi ma ya ce yana yin alwala bi qadri nisfil muddi shi ma kaga yana alwala da kwatankwacin rabin mudu wato Ah, rabin mudu wa ziyadatan qalila wani lokaci kuma ko wa ziyadatu qalil da dan da dan kari kaɗan. kaga waɗannan malamai guda uku sa'id ibn musayyib sulaiman ibn yasar al ibn muhammad ibn abi bakr waɗannan duk suna daga cikin al sab'a bil madina malamai guda bakwai da suka fi kowa ilimi a zamanin su a garin madina suna daga cikin manyan malamai guda bakwai waɗanda in sun yi fatawa su imamu malik ba sa tsallake ta to dukkansu ga abin da suke faɗa suna karanta ruwa wajen yin alwala har ma sukan yi alwala da ƙasa da mudu guda ashe kaga alwala da ƙasa da mudu guda in har ruwa zai gudana akan gaɓɓai yayin da ka zo gurin wankewa to wannan baya sanyawa alwalaka a ce bata yi ba kamar yadda wasu ke faɗa imamu ahmad allah ƙara masa rahama yana cewa ana an ce masa innan nasa fil asfari ma baqa alaihi mulma. ana gaya masa aka ce mutane yayin da suke cikin halin tafiya tana yiwuwa su nemi ruwa su rasa ko ruwa ya musu karanci afa yajzi'ur rajula an yatawadda bi aqalla min muddin aka tambaye Imam Ahmad to mutum na iya yin alwala da ƙasa da mudu ɗaya فقال إذا أحسن أن يتوضأ وغسل فلم yamsah يجزئه idan ya kasance zai iya kyautata alwalar ya wanke inda duk aka ce ya wanke ba shafa ba yace ce to alwalarsa ta yi ashe kaga ambatan mudu a cikin wannan hadisi ba yana nuna wajibi sai mudu ɗaya din ba da aka ce wa yatawadda'u bil muddi ba yana nufin wajabci ba shine abinda wannan malamai suke ta kokarin su nuna yana nufin mustahabbi ne ka karanta ruwa zuwa ga wannan haddi din in ma za ka karanta ƙasa da mudu din matukar dai za ka kyautata alwalarka wannan ma yayi shi yasa ibnu abi zaid yake cewa alƙalilu min alma'i ma'a ihkamil wudu'i sunna ka karanta ruwa tare da kyautata alwala yin haka sunna ce wal israfu fihi guluwun wa bid'a ka kuma rika zubar da ruwa almubazzalancin ruwa to akwai shishigi da bid'a a cikin yin haka to duk wannan raddi ne ga mabiya mazhabar ibadiyya waɗanda suke ganin cewa ruwa ɗan kaɗan baya isa ga alwala hujja abin nan sunna hujja ce akan dukkan wani wanda ya saba mata في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ما لا يتي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مساها على الخفين وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annahu masa alal khuffain annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan kufi biyu wa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma kuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yayin da ya ga sa'ad ibn abi waqqas yayi wannan yayi wannan magana ya yi shafa akan kufi sannan ya ce manzan Allah ma haka yayi sa'ala Umar an zalika sai Abdullahi dan Umar ya zo yana tambayar mahaifinsa Umar haka kuwa ta faru manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan kufi qala fa qala sai sayyidina Umar ya ce masa na'am haka ne idza haddathaka shay'an sa'dun an annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda sa'ad ya baka hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan kowane abu ne fala tas'al anhu ghayrahu kada ka je kana tambayar wani kuma to wane ne sa'ad wane ne wanda sayyidina umar yake masa irin wannan yabo sa'ad ibnu abi waqqas sunan waqqas din malik kaga kenan sunan shi in ka so ka faɗi sunan shi cikakke sa'ad ibnu malik amma ya fi shahara da sa'ad ibnu abi waqqas waqqas din sunan shi malik Ibn uhayb ibnu Abdi manaf al-qurashi abu ishaq ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ya ce wa sa'adun fil janna wa ahadu sabiqin al-awwali kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci tun yana ɗumi sa wa ahadu man shahida badar kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar waɗanda Allah ya ce su je su yi abinda duk suka ga dama an gafarta musu kuma ɗaya daga cikin mutane guda shida da sayyidina umar ya zaɓa a matsayin kwamitin shura wanda cikinsu za a tantance khalifa yana daga ciki waɗanda suka cancanci su zama khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisai ba laifi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihaini katal wato kawai yana da hadisai goma sha biyar wanda kuma bukhari ya kaɗaita da hadisai biyar muslim kuma ya kaɗaita da hadisai goma sha takwas na sa'ad ibnu abi waqqas aisha bintu sa'ad wato yarsa ce take cewa maka abi yauman ilal laili wa innahu la thuluthul islam mahaifina ya kwana ko ya yini ya yini haddare shine ɗaya bisa uku na musulunci wato shine mutum uku a cikin musulunci sa'ad yake cewa ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي ولقد رأيته ليقول لي يا سعد ارمي فداك أبي وأمي وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ثم أصبحت بنو سعد تعذرني على الإسلام لقد خبت إذا لقد خبت إذا وضل سعي سعد يكي تيوا باب ونمتن قداء قبانينا كافني da manzo sallallahu alaihi wasallama ya haɗa iyayensa duka biyu ya ce fansa ce gare shi sai ni wato ni ne farkon wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yi min wannan magana wala qad ra'aituhu na ga manzo sallallahu alaihi wasallama a yakin uhudu manzo sallallahu alaihi wasallama ya zazzage masa abin nan din abin nan kibau dinsa yake cewa irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi harbe su harba ya sa'ad fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka to yana ji da wannan ce kafin shi babu wani mutum da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wannan magana shine farkon wanda manzo sallallahu alaihi wasallama jama'a lahu ya yace kuma ni ne farkon wanda na harbi mushrikai da ainihin kibiyata yana cewa a yakin udu an zo lokacin wani arni yace ya zo da garkuwarsa yana ɗagawa wai yana kakkare kansa ya ɗaga ya kare goshinsa ya zuro kansa yana ƙoƙarin yadda zai cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya juye wa sa'ad waɗannan kibiyo ya ce ya yi harbi kawai ya yi ta harbi lokacin sa'ad ya ɗauki kibiya ya ɗana yana harbawa sai ya samu mutumin nan a goshi mutumin nan ya faɗi ta baya ƙababuwansa suka yi sama ya yi tsirara manzo sallallahu alaihi wasallama nan yayi dariya yayi dariya hatta badat nawajidu har sai da fiƙoƙinsa suka bayyana irin yadda mutum ya yi sama kuma ƙababuwansa suka buɗe haka sai ga tsirara ma da ya fito <laughs> ya ce na ganni tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabi'u sab'a mu mu bakwai kawai ni na cikon bakwai ma'ana duk garin maka ko duk duniya a lokacin mu bakwai ne kawai musulmi na tsamu illa warqus sama ba mu da wani abincin da za mu ci sai ganyen abin nan mai sunanta magariya sai ganyen da za mu karta daga jikinta shi za mu ci hatta inna ahadana la yadau kama tadau shah ɗayan mu zai riƙa yin kashi kamar irin na akuya saboda babu komai a ciki kamar irin na awaki ce mun sha wahala amma yau wai kabilar banu sa'ad su za su riƙa zare min ido akan musulunci ce na yi asara kuwa inda haka ne wato wani ya sha wahala wajen yada musulunci ya karbi musulunci ya sha wahala wajen yada shi wasu kawai su zo su dinga nuna bai san abin da yake yi ba ya ce to in haka ne kuwa ya taɓi wata rana ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Aisha ta ruwaito an fita wani kai samame sai bacci ya ƙi zuwa idan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana son ya bacci amma bacci ya ƙi zuwa idansa sai yake cewa laita rajulan salihan min ashabi ya harusuni laila ina ma a samu wani mutum na kwarai cikin sahabbai na da zai yi gadi na a daren nan wato ya tsaya ya min gadi har in yi bacci Aisha ta ce fasa na sauta silah sai muka ji karan motsin makami sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man haza nan zai nuna maka manzo jarumi ne cikin duhu sai muka ji motsin makami sai manzo Allah ce wane ne nan قال سعد بن ابي وقاص sai sa'ad ibn abi waqas ya ce ana ya rasulullah ji'tu ahrusu ni ne manzo sallallahu alaihi wasallam nazo in yi gadin ka shi bai ma san manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan fatan ba amma ubangiji ya zabo shi ashe shine rajulan salihan din da manzo yake fata فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه عائشة تتي manzo sallallahu alaihi wasallam yayi baccin sa lafiya sumul har sai da nuka jin numfashin sa da nuka jin abin da dinsa sa min sharin sa hadisin yana cikin bukhari da muslim imam muslim imam ahmad a cikin musnad dinsa sun rawaito hadisi daga amir ibn sa'ad amir ibn sa'ad dan shi sa'ad ibn abi waqas sa'ad kun san cewa lokacin da fitinar kashe sayyidina usman ta faru lokacin da mutane wasu suka rika ribatar wannan fitina din dan su auka wato wata gaba da kiyayya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su kawo rudani a cikin addini su hana addini wato tafiya duk sanda wata fitina ta auku cikin al'umma idan masu hankali ba su yi aiki da hankalinsu ba to wasu wawaye sakarkaru za su yi amfani da wannan dama wajen kuma su ga cewa addinin jama'a gaba ɗaya sun rusa shi tafiyar musulunci sun kawo mata cikas wannan ya faru lokacin kashe sayyidina usman a lokacin ne aka samu abdullahi bin saba da ya bayyana ya yi ta ƙoƙarin yadda zai rura wutar fitina tsakankanin sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayin da talha da zubairu ibn al-awwam da Ali ibn ah, da Aisha radiyallahu ta'ala anha suka fito za su je Basra domin su samu haɗin kan jama'a wajen abinci ko a kamo mutanen da suka kashe Sayyidina Usman domin an san su mutane ne da suka zo Madina daga Kufa da Masar Kufa Masar da Basra daga nan suka fito suka zo Madina suka share kwanaki a garin Madina suna kai kawo har suka abin nan suka hana sayyidina Usman fitowa daga gidansa suka hana a kai masa koda ruwan sha suka yi wa gidan ƙawanya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin duk sun san sun gaggansu an san ko su waye su al-ghafiki su al-hurqus ibnu zuhair wasu ƙauyawa kidahumai waɗanda suka shigo an zuzzugo su su zo su ta'addanci ga shugaba na musulmi sayyidina usman kun san shi ya rike hannun sahabbansa abin nan sahabbai cewa kada su zubar da jini saboda shi to bayan kashe shi fatima a aisha radiyallahu ta'ala anha tana makka sannan kuma balha da zubai suka bi ta makka daga baya daga can suka taho akan cewa tun da dai an san su wanene ne ya kamata a kama su a yi musu kisasi yin haka shine za a raya haddi da alkur'ani mai girma ya zo da shi to a wannan lokacin su waɗanda suka yi wannan aika-aikar suna cikin sahun runduna ta sayyidina ali sun yi yawa sun yi kakatutu taɓa su wata fitina ce kuma babba za ta ɓarki wanda da dama kuma daga cikin sahabbai wasu ma za a yi asararsu sai yasa sayyidina ali ya ce a dakata a bari a samu haɗin kai tukunna a nutsu ta hanyar laluma za a samu waɗannan mutane amma a yanzu yadda ake cikin wannan ruɗu to ba zai yiwu ba a yayin da ita na aisha da talha ba su gama fahimtar wannan ba daga baya su a sayyidina ali ya tura alƙaƙa ibn amr suka zauna da talha da zubair ibn al da ali ibn abi talib suka yi masa bayanin yadda abubuwa suke abin alƙaƙa ya masa bayanin ya musu bayanin yadda abubuwa suke ga irin abin da sayyidina ali ke faɗa har suka gamsu su kansu cewa eh lalle bai kamata a yanzu su da maganar ba to su kuma waɗanda suka yi wannan aika-aikar suka ga cewa in aka samu sulhu tsakanin ɓangarorin biyu aka zauna a cikin nutsuwa to kashinsu ya bushe da haka ya kamata su yi amfani da wata dama ta su hura wutar fitina tun kafin a samu wannan nutsuwa da sulhu da jama'a shi ne cikin dare wato suka kwana suna mitin ya ya kamata su yi ya kamata su abin da abdullahi bin saba ya ba da shawara cewa ya kamata mu rabu biyu wasu su je su fake a cikin a jama'ar sai da tuna aisha da talha da zubair wasu kuma su tsaya a cikin abin nan a rundunar na ali idan suka yi haka abin nan kawai cikin dare sai su auka musu da sara ka san an haɗu runduna biyu ɗaya gabas ɗaya yamma ana bacci kaji ana saran ka abin da kawai za ka kawo cewa waɗancan ne suka kawo muku hari suke so su yi muku abin nan ba zata sannan suka tura wani mutum ya je kusa da sayyidina ali wanda zai rika faɗa wa sayyidina ali abin da suke so ya ji kawai mutane ba su ankara ba cikin bacci jama'ar sayyidina talha da zubair ba su ankara ba cikin suna bacci kawai sai suka ji sara ana an fara saran su da suka suna tashi menene kaya kaya kaya ai waɗannan ne suka kawo mana hari shikenan su waɗannan da suke saran su za su rika cewa ai hari ne aka kawo mana daga bangare kaza su ma can sai suka fara saran jama'ar sayyidina ali a wannan lokacin sayyidina ali ya ji hayaniya an fara fada ya kaure ya ce menene shi wannan da yake kusa da shi ya ce ai waɗancan ne suka kama na hari shi kenan fada ya kaure aka dinga kashe juna kowa yana kashe wannan bai san dan me yake kashe wannan ba wannan bai san dan me yake kashe wannan ba su kuma waɗannan da su suke ribatar fitinar sai suka rika ziga su sayyidina ali sai da tuna aisha suna ta ƙoƙarin su ga cewa an tsagaita faɗan tun da cewa yi za a yi sulhu za a fahimci juna me ya kawo faɗa cikin dare su kuma waɗannan suna ta ziga waɗancan na ƙoƙarin su dakatar waɗannan kuma na ƙara ziga mutane to haka aka yi ta yi duk wanda ya fito ma yana kokarin ya ce a dakata a dakata sai a sa kibiya a harbe shi aka kashe mutane masu yawa sannan aka zo aka yi siffin tsakanin rundunar muawiya da ta sayyidina ali wanda shi ma waɗannan mutanen su suka haddasa fitinar wanda sayyidina ali kuka ya riƙa yi da hawayensa ya rika kuka yake cewa ina ma a ce Allah ya karɓi ransa kafin ya ga wannan abu da idansa tun shekara ashirin baya da suka wuce yadda ya rika ganin matattu ya rika ganin waɗanda aka jikita kuma duk kowa na cewa la ilaha illallah ya gama magana da tsalha kenan tsalha ibn ubaidillah wanda shi ba yana daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna ya gama magana da shi kenan ya juya a kan dokinsa kawai sai suka harbe shi a ƙauri abin nan a gwiwa haka aka kwashe shi langa-langa aka tafi da shi wani gida cikin basara jinin sai ta tsiyaya har yayi shahada ya fita da niyyar shi zai bar filin yakin gaba daya don ta zama fitina suka bi shi wani da ake cewa ibnu jurmus ya bi shi ya je ya kashe shi kuma ya zo yana tinkawan ya kashe shi a gaban sayyidina ali sai na ali ya ce na ji duk sanda ya tuno har ya bar duniya shi ya zaci cewa in ya fito a matsayinsa na shugaba zai iya janne waɗannan saboda Allah ya ce faqatilul lati tabqi hatta tafiya ila amrillah ya zaci cewa wannan sharadin hatta tafiya ila amrillah din zai iya tabbatar da shi bai zama masa ko mustahabbi ba idan har ya san ba zai iya tabbatar da wannan hatta tafiya ila amrillah ba sai idan ka tabbatar za ka iya samar da wannan sulhu din waccan da take tawaye za ka iya tankwaro ta to a lokacin da aka baka dama ka yi yakin wanda duk ya san ba zai iya tankwaro waccan da ta yi tawaye ba ta zo ta bi umarnin Allah shi aikin bai zama wajibi a kansa babbal bai ma zama mustahabi ba kamar yadda Ibn taymiya yake faɗa a cikin Minhajus Sunna da sayyidina Ali ya san cewa wannan hatta tafiya ila amrillah din ba za ta tabbata ba ba zai yakin ba to wannan hadisi da imamu ahmad da muslim suka rawaito daga amir ibn sa'ad ya ga babansa a jeji yana ta kiwon dabbobinsa faja'ahu ibnuhu umar akwai umar wanda shi yayi dumu dumu cikin harkar sai ya zo ya ga babansa a jeji da ya gan shi sa'ad ibn abi waqqas yana ga umar ya nufo inda yake sai ya ce a'udhu billahi min sharri hadha rakib ina neman Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mahayi yayin da ya matso kusa da shi sai ya ce ya abati aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika ya nasu yatanaza'una fil mulki bil madina ka yadda kai ka amince ka zauna ba ƙauyenka a cikin dabbobinka ga mutane can suna ta rigima akan mulki ba za ka je ka nemi rabonka ba فضرب سعد صدر عمر سعد سيدكي كرجن دنسا سيأتي أسكت يمن شروع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي وبنجي ناجي منذ صلى الله عليه وسلم أبنجي Allah yana son bawan da yake mai kiyaye dokar Allah alghaniya mai wadata wadatar zuci alkhafiya mai ɓoye kansa saboda haka ni abinda nake fata in zama kenan don haka ya koma ya ƙaurace ya koma wani gidansa ke harka kiwonsa kawai yake yi ahmad da muslim da abu ya'la sun ruwaito a cikin littattafansu daga abi usman nahdi yake cewa sa'ad ibnu abi waqqas yana cewa wannan ayar wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wannan ayar a kaina ta sauka ma'ana dangane da ni ta sauka yace na kasance mutum ne mai biyayya ga mahaifiyata yayin da na musulunta sai mahaifiyata ta ce ya sa'adu ma hadha ad-din alladhi qad ahdathta wani addini ne sabo kuma ka runguma sai ta nemi ya koma ya bar addininsa sai ta ce da shi da ta tad'anna dinaka hada aw la akulu wala ashrabu hatta amuta ya bi ko dai ka bar addinin nan naka sabo da karin guma ko kuma in daina ci da sha har in mutu a rika zagin ka saboda wannan a rika cewa ya qatila ummihi da kai magana ce yi rufe mana baki makashin babarsa abinda ta razana shi da shi kenan sai ya ce da ita la taf'ali ya umma ba ba kakki haka kakki yajin cin abinci inda la ada'u dini hadha li shay'in ba yadda za in bar wannan addinin dan wani abu fa makasat yawman la ta'kulu wa la tashrabu wa laylatan wa asbahat wa qad duhidat ta fara yajin cin abinci ashe kaga ba yanzu aka fara yajin cin abinci ba dan a nuna ba a yadda da abu kaza ba kuma ba a musulunci aka fara yin shi ba shikenan ta zauna ta yi bata ci ba dare bata ci ba safiya bata ci ba yunwa ta fara wahalar da ita ta fara jigata ta falamma ra'aitu zalika yace da na dai haka na dawo na ce ya umma na wallahi law kana mi'atu nafsi fa kharajat nafsan nafsa ma taraktu dini in shi'ti fakuli ta la ya ce ke baba kinga da a ce kina da rai ɗari ya rantse mata da Allah ya ce wallahi da a ce ranki ɗari ne su rika fita ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya ce wallahi ba zan bar addini na ba in kin ga dama ki ci in kin ga dama ki ci da ta ga haka dai ba sarki sai Allah akalat <laughs> ta san cewa ta san cewa wannan maganar ba da wasa yake ta ba Imam al bukhari da nasa'i sun rawaito daga aisha bintu sa'ad take cewa sa'ad yana cewa ishtakaitu bi makka na yi rashin lafiya lokacin ina makka fada da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya uduni manzo sallallahu alaihi wasallama yazo yana duba ni zai gaishe ni fa masaha wajhi wa sadri wa batni sai ya shafa fuskata da kirjina da cikina yace allahumma shi sa'dan Allah ka bawa sa'adu lafiya yace fa ma ziltu yukhayyalu ilayya anni ajidu barda yadayhi ala kabidi hatta sa'a yace tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu sai na kan ji sanyin tafin hannunsa har akan ta. wato har yanzu ina jin wannan wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya shafa hannuna tirmizi ya rawaito hadisi daga Sa'ad ibn ah, ah, Abi Waqqas manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma stajib li sa'din du'a'ahu ya Allah ka rika ansa addu'ar sa'ad saboda haka ya zamo cikin mujabu addu'a wanda in sun yi addu'a sai an karba in sun yi addu'a sai an karba shi yasa lokacin da mutanen kufa suka zo suka kawo karansa gurin sayyidina Umar wai bai iya sallah kai an daɗe ana sharri asharatul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin waɗanda sayyidina Umar yace a iya zaben shi khalifa amma aka zo ya kai ya ce a lokacin sayyidina Uthman yace ya je yayi abin nan lokacin sayyidina Umar yace ya je ya zama gwamna a Kufa kawai sai ga mutanen Kufa suka zo suka ce ai bai iya sallah inna hadha ar-rajul la yuhsinu yusalli shi kai shi ma wanda zai faɗa ka ba fa sahabi ba ne ba fa sahabin man bai taba ganin manzon Allah bai taba zama da shi ba amma ga sahabin manzon Allah yana sallah bai makon ya koyi sallan manzon Allah a gurin sa yana ganin sahabin ba sallah yake yi ba sai na Umar ya ce yaya kake musu sallah ya ce wallahi ina musu sallah irin yadda naga manzo yana musu ina tsawaita rako'i biyu na farko in gajarta biyu Umar ya ce zalika zanni bika ya sa'ad haka ni ma nake tsammanin ka wato daga jin maganar sai na umar ya san karya ake yi akwai lokacin da sai na umar wata daga cikin kuyangi na sa'ad ta fito sai iska ta kada sai ta ɗauke mata lullubi sai na umar kuma in ya gama mace ba lullubi sanda yake sawa kawai sai ya bi ta zai dake ta da sanda sai sa da ya zo zai kare ta dan ya san me ya faru shi sai na Umar bai san cewa wata guguwa ce ta tafi da da mayafin nata ba ya dauka haka ta fito daga gida sa'ad sai zo zai kare ta sai na Umar sai ya kai masa duka shi ma da ya same shi sai sa'ad ya koma gefe ya daga hannu dan da nan sai na Umar ya zo ka sanda da ce rama rama <laughs>

aka je ana bin masallatai kowa aka tambaye sai ya faɗa alkhairi har aka zo wajen masallacin wasu ban sani ba waɗannan ko su waɗe ne aka zo masallacin su ya ya ya ya sa'ad yana ya tashi yayi magana a cikin su yace me za ku faɗa dangane da ni sai wani mutum tsoho wani mutum ba tsoho ba kai wani mutum sai ya tashi daga cikin su sai ya ce ya sa'ad innaka la tahkumu fina لا تقسموا فينا بالسوية ولا تغزو فينا بالسرية باكا يمنى آدلتي sannan in ka zo rabo la tahkum fina bil adl wala taqsimu fina bis sawiya wala taghzu bina fis sariya ba ka yi mana adalci in an kawo abin rabo ba ka raba daidai sannan kuma ba ka fita da mu a tafi kuma yace allahumma in kana hadha kadiban fi ma yaqul fa'ami basara وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن yace ya ubangiji wannan mutum in ƙarya yake yi ka makantar da ganinsa ka ba shi tsawon rai ka gaggauto masa da talaucinsa sannan kuma ka jefa shi cikin fitinu abdulmalik ibn umair wanda yake ruwayar hadisin ya ce wannan mutumin sai da na gan shi ya tsufa tukub kuma ubangiji ya zuba masa bala'in talauci bara yake sannan ya makance lalibe yake in yana tafiya sannan kuma duk inda ya ga 'yan mata ya rika yana cewa ni ne ana kabirun maftun asabatni da'wata sa'ad ni ne tsohon banza fitinannen tsoho wanda addu'ar sa'ad ta ci ne haka wata mata ita ma wacce ta zo ta yi sharri ta ce wai ya cinye mata fili cikin gonarta ta yi rantsuwa ta ce gonar ta ce ya ce to je ki ya ubangiji in gonan nan ba ta ta ce ya ubangiji ka nuna hushinka a kanta sai gashi ta zo ta gina rijiya a ciki sai ta fada ta mutu akwai wani wanda ya zo gabansa yana zagin sa na ali talha su zubair sa'ad ya kira shi ya ce kaga waɗannan mutane manyan mutane ne sahabban manzo Allah ne ka daina zagin su mutumin sai ya watsar da sa'ad ya ci gaba da yi sa'ad da ya daga hannu ya masa addu'a ya ce ya ubangiji ka gaggautar da halakar da mutumin nan ba a jima ba sai ga wani ballan raƙumi ya sharo a guje yana zuwa sai fita kan mutumin nan aka ga ya saukar da kirjinsa a kansa yana ta turbisa shi da kasa sai da ya mutu a ya ce wannan karama ce ta su waɗanda aka zaga da shi mai addu'ar duka sa'ad yana da manaƙib da yawa manaƙib ɗinsa jamma a tsoron addu'arsa ake yana daga cikin mujabud da'awa kun san akwai su a cikin sahabbai akwai su a cikin tabi'ai waɗanda sun shahara da zarar suka ɗaga hannu suka yi addu'a to ba ta faɗuwa ba ta faɗuwa akwai sanda ibnu mas'ud yana bin shi wasu kuɗaɗe ya matsa masa sai ya koma ya ɗaga hannu ibnu mas'ud ya ce dan Allah ka faɗi duk magana amma kakkai kakkai addu'a mummuna kakkai tsinuwa yace qul qawlan wala tal'an sa'ad ibnu abi waqqas ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara hamsin da biyar yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka wato samu wato suka yi tsawon shekaru duk da cewa akwai waɗanda suka mutu bayansa to amma dai shi a matsayinsa na babba wanda ya daɗe tun lokacin kafin hijira yana daga cikin wanda suka daɗe shekara hamsin da biyar sannan ya bar duniya bayan hijirar manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma shine batsalul qadisiyya shine ya jagoranci yakin qadisiyya wanda ya karya daular kisra daular farisawa daular da ake tsammani a wannan lokacin babu wanda sai tinkare ta da yaki ballantana larabawa da ake ganin su kauyawa banda rayuwa a sahara cikin dabbobi ba abin da suka sani amma sai ga shi musulmi karkashin jagorancin sa'ad ibn abi waqqas a zamanin khalifancin sayyidina umar shekara ta sha shida da hijira ya jagoranci wannan yaki an yi nasara a kadisiya an yi nasara a jalula wanda wannan ya ba da dama har aka yi fatfu aka yi ghazwatul mada'in wanda da ƙarshe ghazwatu nahawand wanda a nan ne daular kisra ta zo ƙarshe sa'ad ibn abi waqqas shine jagoran wannan tafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa za mu yi sharhi akan hadisin sa da hadisin da yake gabansa da wanda yake gabansa hadisai uku insha Allah waɗanda suke da alaka da almasu alal kuffayn a sati na sama banda mai zuwa insha Allah sati mai zuwa shine satin karshen wata kamar yadda na gaya muku ba za mu samu damar karatu ba duk sati na karshen wata sati na sama asabar banda mai zuwa za mu yi sharhi akan hadisin sa'ad da kuma hadisai biyu waɗanda su zo bayansa bi iznillahi ta'ala dukkaninsu kuma suna da alaka da almasu alal kuffaini shafa akan kuffi Allah maɗaukakin sarki shine na ce maka sati na sama banda mai zuwa Eh? ba shi ne karshen wata ba a to shi kenan muna da karatu sati mai zuwa insha Allah ni lissafi na zata sai sati asabar ba wannan bace mai zuwa ta karshen wata hmm. eh? yau sha shida hmm. na bature to shi kenan asabar mai zuwa muna da karatu sai asabar waccan ne za samu ba zama rahim wannan yake cewa ina ganin hadisin karanta suratul kafi ranar juma'a eh, ingancin hadisin suratul kafi karanta suratul kafi ranar juma'a na ga wani hadisi kuma na ga shek albani ya inganta shi allah ya karawa to kamar da na taɓa faɗa wasu sun inganta shi kuma na san shek albani ya inganta shi wasu kuma sun ce hadisi ne shaz wato hadisi ne bara gurbi hadisi shaz hadisi ne kuskure galibi shuzuzi yana faruwa ne a cikin hadisan sikat a cikin hadisan waɗanda ake tsammani hadisansu ba su da matsala alhalin kuma akwai matsala ta ɓoye a cikin isnadin wadda take bayyana ta hanyar tara hanyoyin wannan hadisi din da kuma duba da waɗanda duk suka yi musharaka wajen ruwaito hadisi din idan har ya kasance akwai wani wanda ya saba musu to wannan sabawar ita ake kira shuzuzu don haka za a iya samun wani wanda bai ci karo da wannan illar ba ya yi amfani da zahirin isnadi ya inganta hadisi kamar da shi nasiru dinin Albani yayi a yayin da kuma wasu suka yi bayani akan rashin ingancinsa kamar muhammad amr abdullatif ah, muhammad amr abdullatif allah ya ji kansa da ramasa ya yi rubutu akan wannan inda ya fito da illolin shi wannan hadisi din saboda haka ba wai nima na san da wannan ah, inganci din na da shi shek albani ya faɗa. idza ishtadda al-harru fa abridu bis salati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam yace ta yaya za a iya yin amfani da wannan hadisin a irin wannan lokaci da muke ciki yanzu wanda za ka ga rana ta kai har karfe uku ba ta karye ba a ba yana nufin ka kai sallar ta azahar har karfe uku ba a'a a kowane ibradi bi hasabi wato gwargwadon yadda zafin yake kuma gwargwadon yadda za ka samu ibradin ba wai ka same shi ya yi sanyi ba ka ji ka kamar kana cikin guri mai sanyi ko an kunna fanka ba wannan ake nufi ba yanzu in ka ɗauki yadda muke jin zafi na rana a nan in ka je wasu gurare sai ga mu ba cikin zafi ba muke ba mu a cikin ma sanyi muke yi wani ma sai ta mamakin wani irin zafi ne ma kuke kokawa a kansa inda rana za ta kai wato wajen awanta digirin ta wajen arba'in ko ma sama da arba'in wani lokaci kai kuma duk anan lissafi ba a wuce talatin talatin da wani abu ce talatin da hudu talatin da shida ranar da ta kai arba'in to babu shakka wannan ranar tana ɗaya daga cikin ranar da ta kowace zafi a gurinka wanda kuma wannan a wasu gurare normal situation ne kusan a yawancin lokuta haka suke samun ranar su to kaga ashe idan har tana mataki na talatin ko talatin da biyar ibradi anan ba wai ana nufin sai ta dawo 25 ba ko da kuwa an samu ragin dan kaɗan ne musamman a wancan lokacin da yadda suke fita sallah din da irin yadda ake sallah a cikin zafi babu rufi babu abin nan a wannan lokacin ibradin ana sa domin a ƙasa suke sujada wani lokaci a cikin yashi to kaga idan akwai tsananin zafi kaga ba za a samu sallah da nutsuwa ba don haka ibradin ba ana nufin sai rana ta karyo ba kamar yadda kai kake faɗa wato tana kai karfe uku ba ta karye ba wato ta yi sanyin da za ka iya zama a ciki kai harkokinka ba tare da ta dame ka ba ba wannan ake nufi ba na ji ana cewa muhammad ibn abubakar yana cikin waɗanda suka kashe sayyidina usman radiyallahu anhu shin dan allah malam ɗa ne ga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan ruwaya da take cewa muhammad ibn abubakar shine yi mubashara wajen ya kashe sayyidina usman bata inganta ba ba gaskiya ba ne cewa shi ne ya yi mubashara wajen kashe sayyidina usman wasu ma suna cewa shi ya amfani da makaminsa ya kashe shi ba gaskiya ba ne kasancewar yana cikin 'yan hayaniya waɗanda suka fito da su ake hayaniya wannan wata magana ce daban amma kasancewar ka ce yana cikin wanda suka yi mubashara wannan ba gaskiya ba ne ruwaya ce wacce bata inganta ba ya halatta abu mai zana ƙasa sallah ina ji mun ansa wannan tambayar ko mun taɓa ansa ta bai halatta ba duk wanda yake zana ƙasa ya ce maka ga abin da za ka samu ko ga abin da za ka rasa ya ce zai rika labarta maka gaibi wannan ba musulmi ba ne ya kafirta ya bar addinin musulunci don haka in ya shige gaba zai yi sallah ba za a bi shi ba duk wanda ya bi shi sallah ya bu babu ya bu banza shin yaya mai yoyon fitsari zai aiwatar da sallarsa ya waje bai yi sallah ko ba zai yi ba ya waje bai yi sallah a kowane hali musulmi yake matukar dai hankalinsa yana jikinsa bai fita daga cikin hayyacinsa ba wajibi ne ya yi sallah saboda haka da yoyon fitsarin haka zai yi sallah illa iyaka kawai ya yi alwala a yayin da zai yi sallar ko da kuwa ya dutsarin zai ci gaba da zuba to zai iya yin sallah da wannan alwalar sannan kuma kowace sallah sai ya yi mata alwala sannan idan da zai iya canza kayayyaki ya zama akwai wasu kayayyaki na musamman da in zai yi sallar zai sa su wannan yana da kyau idan hakan ba za ta samu ba saboda rashi ko saboda wahala to babu komai ko da a cikin kayan da yake hoyon fitsarin ne ya yi sallar sallarsa ta yi ga waɗanda ake sa musu wata abin nan wata leda haka saboda abin nan rashin lafiya asibiti wanda a jikinsu take ko da yaushe su ma a haka za su yi sallar da ita a jiki babu komai in sun yi wannan shine istida'a su Allah cewa yi fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai ku daidai abin da za ku iya shi kuma abin da zai iya kenan saboda haka sallarsa ta yi eh? wanda duk ya yarda da abin da boka yake zanawa yana faɗa ya yi imani da shi shi ma ya kafarta wannan hadisi ne sahihi da abdullahi dan mas'ud ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa ina son a ƙara yi min bayani akan wannan maganar cewa yawan addu'a da ɗan adam yake yi yawan yake yawan yi a cikin wani abu da yake nema a wajen Allah wai yakan sa Allah ya bashi wannan abu ko da Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abu ba zai same shi ba ko ba zai bashi wannan abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a law kana shay'un yasbiqu al-qadara la sabaqathu babu abin da ke mayar da addu'a da kaddara sai addu'a ubangiji na iya kaddara maka wani abu saboda addu'ar ka ubangiji ya canza wannan yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab ta hanyar addu'a ubangiji na iya canza maka wani abin da yake kaddara ce ba dan kayi addu'ar ba da wannan abin ya same ka addu'a da kaddara kamar yadda zo a hadisi suna haɗuwa su yi karan batta a sama yayin da ɗan adam wata kaddara ta taho ɗan adam kuma ya saki addu'arsa to za su je su haɗu a sararin samaniya to wannan wannan addu'a takan yi nasara ubangiji madaukakin sarki ya janye wannan abin da ya niyar aiwatar maka duk wannan aiki ne na Allah idan abin ya same ka daga Allah ne idan an ɗauke maka dai Allah ne shi ka roƙa yayi saboda haka ba wani ne ya hana Allah abin da zai yi ba shi ya fasa yayi ya abin nan fa'alul lima yurid ne ubangiji mai aikata abin da ya ga dama ne don haka wannan maganar haka take shi yasa ba a cewa ya ubangiji na roƙe ka na roƙe ka ya ubangiji har yanzu ba cimma bukata ce fa inna allaha la mukriha lahu ba mai tilasta wa Allah don haka menene cewa ka roƙa ka roƙa wato kamar dai kai tilasta shi ma za ka yi abinda ake so walakin yu'azzim al-mas'al yu'azzim al-mas'ala kana ce wajen roƙon abinda ake bukata kenan kana ce wajen roƙon kai tai ka yi ta yi ka yi ta shi kuma lokacin da ya ga dama zai ansa maka kuma addu'ar mumini ba ta tafiya haka nan kada ka zata in kayi addu'a ba ka ga abin da ka roƙa ya samu ba ka zata cewa addu'a ka ce ta tafi a babu dai kana mumini kada ka yi wannan zato na farko ka fahimci cewa addu'ar ita kanta zallan addu'ar ibada ce in ka yi ta lada za ka samu saboda haka kaga in kayi addu'a ko da baka samu abin da kake so ba kana da ladan kayi addu'a ko ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin addu'a huwa al-ibada kamar yadda yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka ita kanta a karan kanta addu'ar ibada ce yayin da kai ta koda ko baka samu abin da ka roka ba to ka san da sani cewa in ka yi ikhlasi cikin wannan addu'a ubangiji ya aje maka ladanta kaga wannan ai riba ce sannan kuma idan ka yi addu'a ubangiji wani lokaci yakan jinkirta karɓar wannan addu'a taka ya ajiye maka amfanin wannan addu'a sai ranar gobe kiyama ka ga amfaninta lokacin da ka fi tsananin buƙatuwa zuwa ga abin da zai amfane ka kaga a nan ma ba tafi a banza ba ko kuma a akwai wani abu da zai same ka mara daɗi wani bala'i da zai saukar maka ubangiji ya kawar maka da wannan bala'in a sanadin wannan addu'a ba ka roƙe shi ne ya kawo maka bala'i ba baka san shi ba ubangiji ya rubuta wata gagarumar asara za ta faru cikin dukiyarka kai kuma can kana addu'ar wata kwangilar ka ta fito ga wata wata wani bala'i can ubangiji yana yana abin nan ya rubuta shi zai saukan maka a dukiyarka a yayin da kake waccan addu'ar kwangila ubangiji kuma sai ya aiwatar da wannan addu'a taka wajen dakatar maka da wannan bala'in sai ka rasa kwangiyar amma kuma dukiyarka ta kubuta to kaga duk baka san wannan ba don haka addu'ar mumini in yayi ikhlasi a cikin ta bata tafiya a banza shi yasa kada ka zauna kullum ka ce ayi min addu'a ayi min addu'a ayi min addu'a na'am ayi maka amma kai ma ka rika yi shi yasa ka rika cewa tayani da addu'a ya fi ka ce yi min addu'a tayani kaga kenan kai ma zaka sa hannu zaka yi taka illa iyaka dai ya taya ka eh. wa in